'yan uwa matasa barka da haka shirin labarin matasa ne ke zo muku daga nan studio kalangu tare da ni rakiya rumi da gora ta fanta shamsu <laughs> ya ne fanta alhamdulillah gora mun gode wa Allah yau miki ka kawo mana haka ne gora maricen yau dai za mu kawo muku batun rufewar kamfanin ma'adanai na kominak a arlit da tasirinsa ga matasan garin da ke aiki a can a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu gano wani matashi wanda ya maida kwashe kasar kogin nijar aikin samar da shigar kuɗi a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara za mu kuma tattauna game da ilimi a wannan labarin don kula da makarantu yadda ya kamata kowace shekara ɗalibai na ba da gudunmuwar jika biyu ko fiye da haka ga kojes kwamitin da ke kula da makaranta. Gora ko yaya yake amfanar ɗalibai? Ko me ke faruwa idan baka biya waɗannan kuɗaɗe ba amsar a rahoton da Fadel Alu ya shirya mana daga garin Gaya. Kuɗaɗen koshes da yara ke biya sun tashi tsakanin jika biyu zuwa jika uku na sefa kuma wata hanya ce ta taimakawa wajen kula da tafiyar da makarantu. Kawo yau a makarantar CS ta Gaya an tattara sama da kashi 80 na kuɗaɗen tare da gabatar da ayyuka kamar yadda yaye Haru mamba na biron koshes ya bayyana. ba tare da mun tilasta ba mun samu kashi 80 cikin 100 na tattara kudade mun yi rumfuna hudu da bentunan zama 23 da suke iya ɗaukar ɗalibi hudu zuwa biyar kayan aps kojes ce ta siya Ɗaliban makarantar sun yaba da ayyukan da aka aiwatar sai dai kuma sun bayyana cewa akwai 'yan matsaloli. An ce duka wanda bai biya kuɗin kujes ba a fitar da shi ko kuma idan ana yin jarabawa a fitar da shi cikin aji. Wannan abin kunya ne. Akwai da yawan makarantu da zaran ɗalibi bai biya kuɗin kujes ba ana ƙin bashi takardun sakamakon aikinsa cewa da biletin. duk da yake kwamitin kojes na baiwa al'umma damar shiga cikin harkokin tattalin makarantu biyan waɗannan kuɗaɗe ya kasance wani babban nauyi ga iyalai marasa ƙarfi gura rufewar kamfanin ma'adanai na akuta kominak wanda ke amfani da uranium a arlit a jihar agades a ranar 31 ga watan maris ya yi tasiri akan matasan karamar hukumar wanda wakilcin su ya kai kashi tamanin cikin 100 a ƙananan kamfanonin da ke aiki a masana'artar. Gora Aisha sa wakilin mu Musa Mamman ya haɗu da waɗannan matasan a garin Arlit ga rahoton nasa. Tun bayan rufe wurin haƙar karfin Iraniyan mu a ran 31 ga watan Mars da ya gabata, matasan Arlit suka rasa makama tare da shiga cikin damuwa a cewar shugaban majalisar matasan gundumar Arlit Aliyu Hame Adamu. Matasan Arlit da eh, kwance na kuma suna kuka da wannan rihewa matasan nan da kadibe suka san cikin kansu ba su da lahiya wasu ma suna cewa to yanzu tsofin ga nasu nan suka zo suka same su in suka zo suka ɗauki suka can wani ƙauye ya za su rayu can inda ba su saba ba daga cikin ma'aikata yan kwangila 813 da suka rasa aikin su sama da kashi 80 cikin 100 matasa ne kuma makomarsu tana wani waje in shi almu gabdu sakatare janar na kungiyar ma'aikatan kwangila na sai yau matasan mu na garin akokan zamne ne ake ana ganin taga ina wani abu zai fitowa bukatar waɗannan matasa da ke zaman kashe wando a halin yanzu ita ce gwamnatin Nijar da magabatan kamfanin kominak su saka su cikin waɗansu kamfanoni da ke ƙasar Nijar. Gora yau za mu yi magana ne kan wani al'amari wanda yake da tasiri ta hanyar yanar gizo shine dandalin tattaunawa. A cikin Nijar gora shafin wani matashi Abubakar Magaji da ke magana da kansa a yanzu tare da bayanai masu muhimmanci ga rahoton. Ano wata gajeriyar kalma ce domin takaice kalmar anonim ko anonima akan Facebook shafin marubuci matashi ɗan Nijar babs Magaji mai lakanin wannan koko story ne ke jan hankulan matasa makusantansa masu amfani da yanar gizo da farko shafi ne da yake wallafa wasu bayanai na kirkire amma a game da ano ya ce ba abin da yake kirkirawa Labarin Ano ya fara ne a bisa shafi na a lokacin da wata mata ta bukaci idan ina iya yada wata matsala da take fuskanta a cikin iyalinta ba ta son su sani. Da na yada labarin ne wasu suka bi sauna har zuwa yanzu. Har yanzu ban kirkiri labari da kaina ba. A ra'ayin Khadija Idane, wannan kafa na bada damar gane abubuwa na zahiri da ke iya faruwa a kan kowa ta hanyar labaran da ake rarrabawa. Ta amince da tsarin kuma ba abin abin da ke wuce ta. Abu ne mai kyau da akwai irin waɗannan hanyoyin sadarwa da ke ba mutane damar gayin ta bakin su da neman shawarar mutane hallau da kuma neman makama. In komai na tahiya yadda ake so a cikin al'umma ba za mu yi buƙatar irin waɗannan abubuwan ba da neman shawarwari a ɓoye. Akwai wasu labaru in na karanta su ina neman fahimtar mawuyacin halin da mutumin yake fuskanta. Sun yi tambayar kaina wai a wace irin duniya muke. Sai dai wani lokaci sharhunan da mutane ke yi ba masu kyau ba ne nan take kuma mutane ke ɗaukar fansa idan suka shi wasu bayanai sun nufe su. Gwara matasa da dama na Yamai sun haɗu inda suka taru a kogin Nijar suna kwashe ƙasar da ke mamaye sararin. Ɗaya daga cikinsu ne Abdu da ya maida shi aikin samar da kuɗi. A cewar sa yana samu sosai a ciki ga tarihin zatar da hawa mamman. A cikin mako kowace rana Usaini Abdu ɗan shekara talatin da ɗaya muhimmin abin da yake shine lodin motoci masu ɗaukar rairan da ke shimfiɗar kogin Isa daga karfe bakwai na sahe har zuwa zuwa shida na yamma. tare da abokansa suna loda mota 20 da rairai kowane lodi suna samun tsakanin jika biyar zuwa sha biyar na kuɗin sefa wani zaɓi ne da ali ke homa da farin ciki da shi na samu shekaru goma sha uku da na shiga wannan aiki muna da abokanin haraka wasu duka inda suka samu ne suke ɗaukawa wata rana muna samun jika goma wata rana jika goma sha biyar mutum yana iya ajiye jika ɗari biyu da hamsin agis. Ma'auraci uban yara uku yana samun biyan bukatun iyalinsa har ma yana samun ajiyar wasu 'yan kudade albarkacin wannan aikin haka zalika yana ɗan kiwata 'yan dabbobinsa a gida. Amininsa Tahiru Hassan yana yaba mashi ganin jajircewarsa wajen aiki ba wani abin da za a tuhuma shi da shi a kai. Wallahi zaman mu da shi babu wata matsala. Abu mai kyau bai huce duka mutumin da ka ga yana kokari ya nemi abin zai ciyar da iyalinsa ban ga matsala ba ko ɗaya a cikinsa muna jin daɗin aikinsa. Da wannan aikin nasa shi ma yana taimakawa ga yashe kogin isar Nijar. Yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa shiki. An jinkirta wasan ƙallon ƙafa na Ero da shekara ɗaya wanda za a gudanar da shi daga ranar 11 ga watan Yuni zuwa ga 11 ga watan Juli na shekarar 2021 saboda annobar cutar COVID-19. Karim Benzema ya sa hannu ga komawarsa cikin kungiyar laibulu zaɓi mai ƙarfi wanda ba zato daga ɓangaren kocin faransa yayin da rabuwa tare da ɗan wasan madrid ya zama kamar ba a iya warware shi lallai ɗan wasan gaba na real madrid karim benzema zai buga wasan euro tare da laibulu wanda da za a fara gasar da jamus a ranar 15 ga watan yuni a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za kuma ƙara sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layin airtel